إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نادهم إلى يوم الدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan safiya ta lahadi Ashirin da bakwai ga watan ramalana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda yi daidai da tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu bani dauda haka ke lamba tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna wannan kasa ta mu ta najeriya muna gudanar da tafsirin littafin allah subhanahu wa ta'ala na mata wannan wuri ne tarin albarka a jerin darasin wannan tafsiri wannan shine darasi na takwas jiya mun tuke wannan sura suratul qalam wanda aka fi sani da nun wal qalami wa ma yasturun yau da izinin Allah za mu tashi kan suratul haqa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Allah maɗaukaki وأن سورة an kira ta da suratul haqa wannan alhaqatu tana daga cikin sunayen alkiyama da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mata suna daban-daban wannan yake nuna girma da musika da bala'i da ke cikinta Abin da ake nufi da alhaka, ana samun alkawali da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa masu imani idan suka bautata wa Allah suka kiyaye dokokin Allah ba sa shirka a rayuwarsu ba sa saɓon Allah manya-manyan saɓon Allah da ke kai mutum wuta sa'annan kuma ba sa yin bid'o'i kurakuransu da ƙananan laifuffukan da suka yi Allah subhanahu wa ta'ala zai kankare musu ya gafarta musu ya shigar da su aljanna amma waɗanda suka saba wa ubangiji suka yi shirka suka yi abubuwa wanda Allah yake fushi da duk wanda ke aiwatar da shi to wannan dalili na sa Allah subhanahu wata'ala ya shigar da shi wuta kuma a wannan ranar ne Allah ya wannan alkawalin ɗan wuta a kai shi wuta ɗan aljanna a kai shi aljanna duk wanda bai bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba a lokacin da yake da rai a duniya Allah maɗaukaki zai saka masa a wannan rana wato musiba ce a gare sa bala'i ne a gare sa bala'ira babu kuɗi babu nera babu saifa babu dala babu pounds babu europe babu babu babu duk kudaden da ake amfani da su na duniya babu su abinda ake da shi a lahira lada ne da laifi shine aikin da ɗan adam ya yi a duniya daman guda biyu ne da saban Allah da kuma biyayya saban Allah laifi ne ake rubuta wa mutum biyayya kuma lada ne mutum yake samu wa'annan ababen guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala zai saka wa mutum da shi ranar tashin kiyama shi sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune da ya miƙe cikin sahabbansa sai ya ce duk wanda ya san yana da wani abin da ya yi na cutarwa ga ɗan'uwansa ya cuci ɗan uwansa ko ya yi wa ɗan uwansa ba daidai ba ya ce ya yi ƙoƙari ya warware wannan abin da ya yi wa ɗan'uwansa tun kafin a zo ranar da ba dirhami ba dinari duk wanda ya san ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cuce shi ya zo ya fata abin da na cuce shi da shi ko na yi masa ba daidai ba ya ɗau fansa a yau kafin wannan ranar sahabbai suna jin hakan su sai suka sun sunkuyar da kansu a ƙasa suna kuka wani sahabi da ake kira uktasha bin nixon sai ya tashi ya miƙe sai ce ana ya rasulallah ya ce gashi ya ma'aikin Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mazat me kai menene wannan da ne maka sai ya ce a lokacin da ake daidaita sahu a wurin yakin badar akwai sanda a hannunka ka da ke ni a wajen cibiyata na ji zafin wannan dukan tun da yau ka ce kowa ya zo ya ɗaufansa to ina son ɗaufan sa kan wannan dukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a je a ɗauko sandan yake daidaita sahun mutane ana zuwa da sandan Abbas bin abdulmuttalib ya ce wa alayya al ya rasulullah dukan ayi kaina makwafanka manzo Allah ce a'a Ali bin Abi Talib ya ce wa alayya al-qisas ya Rasulullah dukan da za a dau na fansa a kanka ayi a kaina a makwafanka manzo Allah ce a'a ai ba ku kuke ba ni ne ne ana kawo sandan sai aka miƙa wa Ukasha bin Mihsan sandan da ya ce manzo Allah ya dake shi da shi kashabi da mihsan ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ranan ba ni da riga tunda daman daga gyabto sai zani ake ɗaurawa ya ce gyabto ne kawai a jikina ba riga aka kai ma sai ka cire riganka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tube rigansa sahabbai duk hankalinsu ya tashi kashin zai da kiman Allah ne kuma ai manzo Allah ne ya ce ko duk wanda ya san ya cuci dan uwansa ko ya warware a duniya kafin wannan rana hankalin sabai ya tashi me ukasha zai yi ukasha bin muhsan ya rike sandan ya rike sandan haka ya murza ta karo na farko hambai duk jikinsu tsigar jikinsu ta motsa ta tashi saboda bege da kauna da suke manzo Allah yanzu wannan sabon zai daki manzo Allah kenan ya ƙara murza ta karo na biyu ya ƙara murza sandan a karo na uku sai ya jefar da shi sai rungume manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fashe da kuka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya kalle shi sai ce me yasa kai haka ya ukasha sai ce yawa aikin Allah maganar da ka yi kana magana ne kamar kana mana ban kwana sai na ga abin da nake buri a duniya a ce ƙarshen barinka duniya jikina ya haɗu da jikinka shi sa na ce sai ka tuɗe kuma daman burina jikina ya haɗu da jikinka tun da jikina ya haɗu da jikinka shine burina ba wai ramuwar ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli ukasha bin mihsan ce jikinka haramun ne wuta ce shi duka ukasha bin mihsan ne wanda fa manzo Allah ya masa addu'a a cikin al'umman sa ranar tashin kiyama idan suka fito daga kabarin su shi ukasha ba wanda zai mai tambaya saboda manzo Allah ya ce wa'anda a cikin al'ummarsa za a samu dubu saba'in so dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba wato 4.9 billion 70,000 70, eh, times 70,000 zai baka me 4.9 to 4.9 billion cikin mutane al'ummansa za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba suna fitowa kawai za ce inda suka zo kawai za ce ku wuce kawai wucewa kawai za su yi tare da za su shiga aljanna ba wanda zai tambaye su sai ukasha bin mihsan yace ya ma'aikin Allah ka roƙon min Allah ya sa ni daga cikin wa'annan mutanen take manzo Allah ya daga hannu yayi addu'a Allah kuma ya karba manzo Allah ce Allah ya amshi wannan addu'an kai ma kana daga cikin sai wani mutumi ya ce ni ma a sa ni ciki mana ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ce sabaka ka biha kasha, kasha ya riga ka magana to su waye wa'annan mutane sai manzo Allah ya siffanta su humul ladina la yarqun in suna rashin lafiya ba sa shan magani wala yastarqun kuma ba sa nema a ba su magani in ba su da lafiya bala yaftawun ba sa yin lalat idan ba su da lafiya wala yatafayyarun kuma ba sa camfa camfi irin camfa camfan mata ana shara da ana shara da tsintsiya ce in mm, kada a share ni in rasa samun miji ai wannan camfi ne in mace na shan ruwa a kwalba za ta haifi yaro mai dogon cibiya idan mace na leƙa katanga in tana da ciki to za ta haifi ɗaɓa rawo e eh, irin nan canfa-canfan, ko idan kika fito kika ci karo da mujiya to za a yi mutuwa ko idan kika ji kukan mujiya wani zai mutu a wannan garin ko a wannan anguwan to duk irin wa'annan canfa-canfan ba sa yi sai ce wa ala rabbihim yatawakkalun su masu dogaro ne da ubangijinsu an dan tawakkali suke da shi duk abin da ya same su sun mai da al'amarinsu zuwa ga Allah to ukashe yana daga ciki wannan rana ita ce ake kira alhaka wanda za ta ciki, kowa a cikin mu nan kowa na gudun yarta ya na gudun uwa ya na gudun iyayensa iyaye ma na gudun 'ya'yansu ba don komai ba saboda a ranan za a biya kowa da abin da ya yi na lada ko na zunubi in akwai haƙƙi da baki ba mamanki ba ko babanki a matsayin haƙƙoƙi nasa to a ranan fa a cikin ladan sallanci da azuminki da tilawan qur'ani da istighfarinki da hailala a ciki za a zazzago wannan ladan a biya sa ko a biya mahaifiyarki ita ma uwa tana gudun 'ya'yanta saboda akwai wa'ansu haƙoƙi na 'ya'yan da suke da shi a kanta wanda a lokacin da take duniya bata kula da su ba saboda haka a ranar za a biya mata tana gudun mijinta saboda akwai haƙoƙi na mijinta da bata sauke ba tana duniya a ranan kuma za ta biya shi ma miji yana gudun matarsa saboda akwai haƙoƙinta da bai sauke ba kuma a ranan sai ya biya yanzu kowa nafsi nafsi ne kowa ta kansa yake yi saboda ba mai tunawa da wani sai ka ji ka a aljanna ba za ki taba tuna mijinki ba ba za ki taba tuna ƴaƴanki ba ba za ki taba tuna mahaifinki ko mahaifiyarki ba sai kin ji ki daram a cikin aljanna sannan za ki iya tunawa kina da uwa kina da uba kina da ƴaƴa kina da waye duk a lokacin ba wanda ke tuna da kowa ƴaƴanki ba ruwansu da ke ke ma ba ruwanki da su Mutunci ba ruwan shi da ke ke ba ba ruwanki da shi kowa ba ruwansa da kowa yanzu kowa iya ruwa fit da kai kowa na tunanin yadda zai tsira ne shi sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a tara maza da mata a ranar tashin kiyama tsirara abin yi wa nana shi girma ce ya ma'aikin Allah tsirara kuma mace da namiji a wuri ɗaya sai manzo Allah ce Allah bala'in da ke cikin ranan ba ka sanin cewa a tsirara kake musiba da bala'in da tashin hankalin da ke ciki ba ka sani a ah, ranan da mace mai ciki wacce ta mutu da ciki ba ta haifi abin da ke ciki ba za ta sa hannunta a gabanta ta zaro ɗan saboda tana jin ya mata nauyin bala'i saboda bala'in ranar saboda za ta sa nuna ta ciro shi ta ji ta samu sauki saboda bala'in da ke cikin wannan ranar yaron nan da ko ana fito da shi kansa sai ya koma fari sal da furfura saboda bala'in musibar wannan ranar yauman ya ji wilda na shi ba Allah ce ranar da ke sa yaro ɗan ƙarami furfura saboda bala'i da musiban wannan ranar to fa a ranar ne kowa zai tsaya gaban Allah zai yi bayanin rayuwar da ya yi a duniya alkhairi ko shari duk abin da mutum ya aikata za a ba shi littafinsa da kansa ya gani haka manzo Allah ce Allah sai ya tambaye ki wai mala'iku na sun zalunce ki duk abin nan da aka rubuta ke kika yi ko ba ke bane Allah sai ya tambaye ki in kin duba kin kalla sai ki ce a'a duk abin da ke ciki nawa ne ba zalunce ni ba ya Allah yau a duniya idan mutum yana da hali yana da kuɗi ba yana ajiye CCTV a gidansa ba ko for security reason ba to Allah yana nan da CCTV a wuyan kowace a cikin kunan kowanne a cikin nan yana da CCTV wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhrij lahu yawm al kitaban yalqahu manshura ranar tashin kiyama za a fito maka da littafin shin fada shaka za a yi kai ma ka karanta za a ce iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba ka karanta littafin ka da kanka ma'ana ki karanta littafin ki da kanki shi wa kanki hisabi da kanki tun kafin na Allah ya zo kin aljanna ne kin sani kin wuta ne ma kin sani wa'anda aka rubuta musu aikin aljanna to su ne tun a duniya za ki ga kullum haba-haba suke ba sa so su cutar da wani su ba sa damuwa in an cuce su amma suna tsoron su cutar da wani saboda sun san cewa ladan tsallansu za a biya wannan zan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bala'in wannan rana ranan da fa sannan nan da kike rayuwa akai za a nannaɗe ta kamanta burma haka za a nannaɗe ta Hanna na shi take tambayar manzo to ina muke a lokacin da za a nannaɗe duniyar to a ina mutane suke shine manzo Allah ce fawqal jisr ala matni jahannam mutane suna kan gada saman wutan jahannama inda Allah ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid ranar da za a canza ƙasa ba wannan ƙasar ba za a kaɗo mutane su tsaya gaban Allah kowa a cikinmu nan sai ya tsaya tsakaninsa da Allah babu tafinta wallahi babu wanda rayuwarsa yake kawo kiyama kusa kamar ɗalibin ilimi masu zuwa makaranta ki duba nan a kusa za a zo islamiyya ne a ce za a yi jarabawan ƙur'ani kuma jarabawan nan one on one za a yi ga ki ga malam yana zaune wani kin yi jika da shi wani kin yi ɗa kin haife shi wani kuma kin girme shi wani kuma ya girme ki wani kuma kun zo sa'a ɗaya kina gaban malam za ki ƙafar tana malam ne ba yana musamman ma malamin baya dariya irin masu ka fuska karanta shi za ce wayo malam wayo malam sai kirkice me dalili wai fa mutum ne ba yi da wuta ba yi da aljanna da zai saki a ciki amma ga baki ɗaya sai ki ga kin fara kyarma sai ki ji har ko malam ɗan yi murmushi mana wato ɗan murmushin nan ne zai sa ta samu me sa'ida kada ta ji tsoro to wannan yana nuna miki tamkar kiyama to fa wannan mutum ne ba yi da wuta ba yi da aljanna to amma fa a lahira gaban Allah za ki tsaya idan ya ce a jefa ki wuta akwai wanda isa ya ce a idan ya ce a jefa ki aljanna akwai wanda isa ya hana to fa a gaban shi za ki tsaya ki yi accounting din duk abin da kika yi a duniya to shi sa duk mutumin da zai tsina na alkhairi Da shuka alkhairi duk wanda ya san zai shuka tsiya to ga wannan ranar tana nan mai riska rana ce wacce za ta riske ka akan duk abin da ka yi shine Allah ke cewa da kanka za ka fara cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira wannan wani irin littafi ne da baya koyi karamin aiki da babba sai ya illa ahsaha sai ya bayyana shi Allah ce wa wajadu ma amilu hadira za ku riski aikin da kuke a duniya a gaban ku wala yazlimu rabbuka ahada ubangijin ka baya zaluntan wani a cikin bayansa shi sa ce alhaqa ta da hankali me rikita mutane me riskan mutane da bala'i da musiba kai hatta annabawan Allah a ranar suna cewa nafsi nafsi kowa na cewa ta kan shi yake annaban Allah ba annabawan Allah suna cewa nafsi nafsi manzan Allah ne kadai idan bala'i ya bala'i duka duniya za a zo neman ceto a wurinsa wato ya je ya roki Allah a saurare mu ba yau a gida idan yara suka yi laifi ga baki daya a ciki akwai wanda ake samun soft landing ta hannunsa a wajen uba ko uwa ko sai a ce wacce da Allah ke zaki yi wa mama magana fata saurare mu ko in mata ne dukansu sun yi laifi amma a ciki akwai wanda ake ake samun soft landing ta hannunta ko sai a ce to wacce kin dai san wani ya riga ya fushi yau dan Allah ki masa magana ki ne saurare mu haka ne Ko a ranan Allah ya yi fushin da bai taɓa yin fushi irinsa ba kuma bayansa ba zai ƙara yin fushi irinsa ba haka manzo Allah ce za a zo duk annabawa za a zo a yi ta bin su ɗaya bayan ɗaya kowa zai ce ta kansa yake yi ana zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce nawa ne nawa ne yace zan je karkashin al'arshin ubangiji in yi sujjada Allah ya mun buɗi da kalmomi na yabo tun Allah ya halicci duniya mutum aljani dabba mala'iku ba wanda ya taɓa yabon Allah da wa'annan kalmomin sai ni kuma ko ni din sai a ranar Allah zai kinsa min waɗannan kalmomin sai in Allah da su Allah ce min ya Muhammad a ra'sak daga kanka wa sal ka tambaya za a baka washfa tushaffa ka nemi ceto za a baka ceto duba duniya ce fa ta zo amma manzo Allah yana daga kai sai ce ummati ummati ya rab ya Allah al'ummata ya Allah al'umma ta ya Allah to ga kenan sunnan manzo Allah ma har tsoro kike yi ki dabbaka shi wajen za a miki dariya za a ce miki kaza hijabun nan har yanzu ana fama da ke a sa hijabi in za a je islamiya za a je karatu masha Allah in za a je gidan biki ya ni gantali an yafa in an yi magana ai wannan wannan kato ne fashmila ne kato ne shi Allah ya ce kisa ba shi Allah ce ki sa bizadi aka ce ki sa duk inda kike sawa'un matan aure ce ke budurwa ce ke zawara ce ke ba bambanci matukar kin balaga to yau abin da ke wajibi a kanki shine ki rufe jikin ki gabaki daya abin da shari'a ta ce kenan kisa sai Allah ce malhaqa wannan tafsirul qur'an bil qur'an kenan Allah ya faɗi magana kuma ya yi tambaya a kai sannan kuma ya ba da amsa a kai mai ne ya sanar da kai ne riskar mutane da musiba da bala'i da tashin hankali sai ce wa ma'adara kamar haka me ya sanar da kai mai riskan mutane wanda dole sai ta samu mutum alkhairin nan ko sharri jahannama ko aljanna sai ce kazzabat samudu wa adun bil qari'a da adawa sun ƙayyata me wato kwankwasa alƙari'a mai ƙwanƙwasa tana kwankwasa zukata ta rikita mutum shine ranar tashin kiyama kowa ta kansa yake kuma ba wanda ya damu da wani a duniya ne ki ce ai dai da zaki sai da wacce ko wacce za ta raka ki tare kuke yi komai da a ranan ba wanda ya damu da kowa yanzu idan kin ga kin tuna da wai kina da uwa ko kina da uba ko kina da ƴaƴa ko kina da miji wallahi sai kin ji ki a aljanna a lokacin ne zaki iya tunawa amma ranan ba wanda ke tunawa da wani a duniya ne ki ce kai ba ki iya yin abu sai da wacce a kaza a lahira ba wanda ya san da wani kowa ta kansa yake yi abin da zai sa ki iya tuna yar uwarki ko mahaifiyarki ko mahaifinki ko mijinki ko ƴaƴanki shine kin ji ki a aljanna daram dam to a lokacin ne zaki fara tambaya ina wacce ina wane ina wane ba wanda ke suna da wani shine Allah ya ce adawa da samudawa sun karyata alƙari'a mai hankwasa zukatan mutane ya rikita su ya canza musu tunani fa amma samudu fa ku bi allah Allah yace kaga samudawa Allah yace na halaka su da tsawa a ai ai as-sayha haka imamu qatada as-saddusi ya fassara shi haka mujahid bin jabar yace at-taghiya az-zunub yace zunubai shi kuma ar-rabi'u bin anas da ibnu zaidin suka ce taghiya dinnan daga ma'anar uguyan ne uguyan shine mujawazatul tilhad ya wuce iyaka kamar yadda Allah ce inna lamma faqal ma'u hamalnakum fil jariya lallai mu a lokacin da faqal ma'u ruwa ya wuce limit ɗinsa a duniya sama ruwa kasa ruwa Allah idan Allah na so ya halaka mutum cikin ƙanƙanin lokaci ya gama da mutum sama ana ruwa kasa kuma ana ruwa to ina mutum zai gudu yanzu ku duba idan aka yi awa biyu ko uku ana zabgar ruwa da ƙarfi da anguwa yake kasancewa wasu fa sai ki ga gidansu ya cika da ruwa saboda duk ƙarfin drainage ɗin da kuka yi sai ki ga ya cika ya kai baki ya batse ya hau sama ya shiga titi kai akwai hanyoyin da idan aka zo mota baya iya wucewa dole sai an tsaya in ba ka duk motar da ta za ta wuce to ruwa zai shiga mutum plate ɗinta kuma za ta iya knock dole sai dai ka tsaya wannan yana nuna maka kudura ta ubangiji idan Allah ya niyan damkar mu shi sa Allah ce inna fasha rabbika la shadid damkar Ubangijinta yana da tsanani innahu huwa yubdi'u wa yu'id shine ya fara kago halittanka kuma kai shi ne zai mai da kai zuwa gare sa in ka mutu aiki kenan sai ce wa huwal ghafurul wadud Allah mai yawan gafara ne kuma yana sanya ya gafarta mana zul arshil majid shine ma'abuci al'arshi mai girma mala'ika mala'iku guda takwas ne ke rike da al'arshin ubangiji kowane mala'ika guda ɗaya kansa ya shige ƙasa ta bakwai ya ƙure ya ɗara sama ta bakwai ya ƙure daga kunnensa zuwa kafaɗansa kawai yadda maza Allah ce tafiyan shekara ɗari biyar daga kunne nan zuwa nan girmansa tafiyar shekara ɗari bakwai ɗari bakwai daga nan zuwa nan kawai to guda takwas suke riƙe da al'arshin ubangiji irin wa'annan girman mala'iku kusan idan Allah ya jamci mutum to mutum ba abin da zai shi sa kai daɗe kana mugunta ka daɗe kana kita Allah ya sai yi kamar bai ganka ba ya kyale ka duk ranan da ya tashi narka wannan muguntan a kanka kai sai ka zama abin tausayi da kai abin tsoro ne saboda bala'i da kunci da kake ɗaura mutane a kai ko dai da tsafi ko dai da sihiri ko dai da kinibibi ko kuma da makirci da mace ta kware a ciki to amma a wannan ranan tun a duniya fa kafin lahira sai ka ta zama abin tausayi shi ne Allah maɗaukaki yake cewa su samudawa Allah ya halaka su da hawa wa amma adun fa'uliku biri'in sarsarin atiya Allah ya ce kaga adawa fa'uliku an halaka su ne rihin da wato wata irin iska sarsarin wannan iska mai guguwa tattare da ita afiya wacce take rubuza ababai da wanda aka cire albarka a cikinta ai iska idan ta kada kan ji daɗi ko to wannan daɗin babu shi wannan iska ne na bala'i duk mutum zai ɗaga shi zai yi wuji-wuji da mutum sa'an nan kuma ya halaka ka iskan ne ke kashe ka shi sa إمام قتادة بيتاش فسرة بريح صرصر سيتي باردة من سنة قتادة السدوسي بإمام السدي بإمام الربيع بن أنس بسفيان الثوري بسكتاش فسر عاتية سيسكتي أي شديدة الهبوب إسكاني من سنة من كتاوة akwai gubar da ake yi a ƙasashen larabawa idan gubar ɗin nan ya kaɗo haka ba za ka iya ganin hannunka ban kai haka kura ce idan ta kaɗo takan buɗe gari jiya ba a mana ruwa ba to garin saboda zafin rana da ake idan ya kaɗo sai garin ya koma kamar yadda aka yi ruwa sai ya yi sanyi lokacin muna jami'a idan iskan ta kaɗo ‘yan ƙasa suna farin ciki sai ki ga mutum ya ciro masu ɗinsa ya jefa ya ɗauki bargo ya shiga ciki mu kuma gudu ake zai ka ji ana gubar gubar ɗalibai na gudu za a shiga ɗaki in kuwa ba ɗaki ka shiga ba riganka sunansa mutuwa murus idan ƙuran nan ta rike ka a hanya to riganka zai koma budu idan abin da za ka sa ka wanke shi ba zai haske ba kuma idan ka yi haka ma ba za ka iya ganin hannunka ba mun je madinatu shandi madinatu shandi boda ne tsakanin sudan da misra da muka je kafila mun je awa mun zagaye ƙauye guda arba'in da ɗaya a ranar a wannan lokacin kuma ni ne amirul kafila a cikin ɗalibai ni ne jagora a hostel ɗin da muke ciki sai gubar ya kaɗo duk gubar ɗin da nake gani a cikin gari wallahi ban taɓa ganin gubar irin sa ba haka na yi da hannuna gani amma ba na iya ganin wannan hannun haka na dinga yi ko zan iya ganin hannuna na kasa gani to kuma wannan ɗan gari suna samun sauki idan ya yi sai garin ya koma kamar an yi ruwa sai yi sanyi amma in ana zafin rana wallahi za ka iya yin awa ɗaya ko iska kis baka ji ba sai wani lokaci awa uku za ka iya yi kis na iska baka ji in kuwa iskan zai kaɗo na ce Allah ɗaya gari bambam. a nan idan ana zafi ne muke yi mu buɗe taga ko a buɗe ƙofa a abin nan in akwai AC a kunna AC a kukkule saboda ɗaki ya sanyi ko to a ƙasan Sudan idan ana zafin rana sauƙinka ka shiga ɗaki ka kulle ƙofa ka kulle windo ka kunna fanka ya fi maka sauƙi da ka fita waje shi ne za ka samu sauƙi na zafin bala'i temperature fa yana kaiwa 60 yana kaiwa 60 nan inda ya fi kowa ko ina zafi ina ne duguri da ina kwato highest 42-43 ko in ya yi wuta 45 to shi ne normal weather a can 45 in ana zafin rana yana kaiwa 60 wallahi wani lokaci za zaka fito daga lecture ka koma hostel za ka ji bayan ka kana tafiya kamar an sa wuka ana tsaga maka saboda zafin ranar da ke dukanka a baya ka ji gari ya ɗauke ɗaf a kowa har faɗi ake yi masu weather forecast kan ku fito saboda bala'in zafin rana kai tsuntsu kan faɗo kana kallon tsuntsu yana wani shi ke ya tafi kenan kana kallon shi saboda bala'in zafin rana wannan fa a duniya kenan to ranan tashin kiyama wannan ranan kun ga nisan da ke tsakanin mu tazaran da ke tsakanin mu da rana za a dawo da shi gab da kawukan mu shine fa zaka rike shi kun ga wannan musiba wannan bala'i ba karamin bala'i bane shi sa Allah madaukaki yace ce fa'uliku biri'in sarsarin hatiya imamu dhahak ya fassara sarsara ya ce baridatin wato iska mai tsananin sanyi hatiya ya ce wacce aka ebe mata albarka wato sanyin wanda ke kisa iska ne zai ɗaga mutum kuma ya kashe shi wanda ke zuwa moscow su za su ba ku labari ko komai ya yi prison sanyi sanyi wani ma zai ce ma ya je ya yi sati biyu bai yi wanka ba ta yi mana gani sai da ɗauko gawansa saboda bala'in sanyi da ke ciki ko irin wannan shine Allah ke azabtar da mutane azabtar da adawa da shi ya ce sakharaha alaihim wannan iskan Allah ya tattali wannan iskan ga mutanen nan sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma dare bakwai da yini takwas Allah ya tattali hadari saboda sun ta yi wa annabinsu izgilanci an yi musu magana suka yi izgilanci aka daɗe ba a yi musu ruwa ba shi kenan sai kuwa ga hadari hadari ya fara haduwa. sai da hadari ya hadu na sati ɗaya dare bakwai da yini takwas ana hada hadari Shi ne shine auhu auhu 'ariban mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aribun mumtiruna suna cewa kai za mu samu ruwa ana bakwai ana mana hadari wai fa hadarin fa ba wai guda ɗaya bane a'a yana haɗuwa ne yana ta haɗuwa ina geographers classification of cloud me suke cewa akwai cumulus ko akwai me cumulonimbus akwai stratus akwai structures to haduwar da yake yi a hankali a hankali a hankali duka yake ta haɗuwa sai da aka yi kwana bakwai da yini takwas ana hada hadarin nan ko nan ne aka haɗa miki hadarin minti talatin ki zama garma dari bane to wannan kwana bakwai da yini takwas Allah na haɗa hadari suna ta farin ciki Ha za a haza mumfir na kai za mu samu ruwa yanzu Kal huwa masta'jaltum bihi rihun fiha azabun ali abinda kuka yi gaggawan ne da kuka ce a nuna muku iska ne a cikin wannan hadarin na azaba akwai iska ce a cikin wannan hadarin azaba mai raɗaɗi shine Allah ce fama tarakna fiha ghaira baitin min almuslimin tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al'azab al'alim kun fa adawa duk girmansu saboda girman su dutse fa suke sassakawa su gida da shi za su sa duwatsu za su dinga kankarewa duk wannan pop din nan da kuke gani su suka fara yin wannan tsarin a hannunsu suke sassaƙa shi sannan kuma su shiga saboda girmansu sun ce man ashaddu minna kuwa ba wa ya fi su ƙarfi Allah ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wai sun wai shin ba su san cewa Allah da ya halicce su ya fi su ƙarfi ba kanu bi ayatina yajhadun Allah ce sun ki yadda da alamomi da annabta da annabin su yazo musu da shi fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linuziqahum azab al-khizi في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون a na lahira shi ya fi komai bala'i kuma ba za a taimake su ba to shi ne Allah ya ce an tattali wannan iskan kwanaki bakwai da yini takwas ayyamin husuma husuma bi ma'ana mutatabi'a kwanaki masu bibiyan juna ba tsallake akai ba a'a fitur kwanaki guda bakwai ana hadari kuma iska ne a ciki shi sa abdullahi dan mas'ulin da kuma abdullahi dan abbas wanda mujahid bin jabar da ikrama da sauri dukansu sun fassara wannan husuma bi ma'ana mutatabi'a kwanaki suna bibiyan juna haka Allah ya tattali wannan shine fi ayyamin nahisatin kenan nahisat bi ma'ana a jere Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wa'annan kwanaki to shine sai Allah madaukaki yace fataral qauma fiha sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma sai yace fataral qauma fiha zaka ga mutane su adawan a cikin wannan iskan sar'a sun mutu ka'annahum a'jazu naqlin khawiya kamar tsohon kututturan dabino da ya bushe haka Allah ya mai da su ne aka kashe su da shi saboda su suna ganin mana ashaddu minna wa ya fi mu karfi to sai Allah ya nuna musu ita shine malamai suke cewa yanda Allah ke yin ukuba shine duk abin da mutum yake tutiya da shi da shi Allah ke masa ukuba adawa da suka yi tutiya da ƙarfi, sai Allah ya turo iska ta yi wuji-wuji da su ta halaka su Ƙaruna da ya yi tutiya da dukiya sai Allah ya ce ƙasa ta haɗiye shi yana tafiya ƙasa na haɗe shi ana kallo kowa na kallo fir'auna da ya yi tutiya da kogin nil sai Allah ya kashe shi a cikinta kai shi ne ce ونادى فرعون في قومه أليس لي ملك مصر وهذه Anharu تجري من تحتي fir'auna ya shelanta wa mutanensa kai ba ni bane nake da sarautar misra Ba hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan kogin nil din a karkashi na take gudana sai yanda nayi da ita sai ce am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yudin ai da ni da wannan wulakantaccen yana nufin annabi Musa wanda baya ma iya magana in yana magana zaka ji shi wani iri iri ba ya iya magana wa yafi wani alkhairi fastakhaffa qaumahu fa'ata'u ya yarena mutanansa su kuma suka masa biyayya innahum kanu qauman kuke sai ce لولا ألقي عليه أسورة من ذهب a جاء معه mukutari ne me yasa ba a turo masa warwaro na gwalagwalai ba ko kuma mala'iku su zo tare da shi yana tafiya ga mala'iku na binsa wato su ke bodyguard ɗinsa kaga wannan injilanci da ko shine fastakhaffa qaumahu wa ata'u innahum kanu qauman fasiqin shine sai Allah ce falamma asafuna taqamna minhum a lokacin da suka fusata mu Allah ce sai muka maida musu da martani wa gharqnahum ajma'in sai muka nutsar da su gabaki ɗaya da shi da mutanensa faj'alnahum salafan wa masalan lil akhirin muka man da fir'auna da mutanansa wato magabata da abun buga misali ga waɗanda za su zo a bayansa gashi nan dukan mu yanzu kullum ana karanta aya da wuya ka karanta ƙur'ani baka ci karo da kisan fir'auna da annabi Musa ba saboda ɗagawarsa Allah ce to mun sa shi abun buga misali sai ka ji an ce halata ka hadithu Musa halata aka ta ji saboda ne arna da fir'auna da mutanensa suka yi to Allah maɗaukaki ya ce haka zai mai da mutane fa hal tara lahum min baqiya shin ka ga ragowar su kuwa babu Allah ya halaka su baki daya Allah ya halaka su wa ma tarakna fiha ghayra baitin min almuslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al'azab Ali. haka Allah ce dukkansu sun mutu gidajensu ne kawai an ɗaga su an kashe su saboda sun saba wa Allah sun ƙi bin dokar Allah dai Allah maɗaukaki ya ce وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية Allah madaukaki sai yace wa jaa fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khafi'a wa jaa fir'aun Allah ce bayan adawa da samudawa bayan Allah ya halaka su ke ga fir'auna ya zo wa man qablahu da waɗanda suka zo gabanin fir'auna wal mu'tafikatu bil khafi'a da kuma al'ummomi da suka karyata annabawa wanda suka shuɗe a baya su ne mu'tikitat ai al-mukazzibuna bir rusul wanda suke karyata annabawa bil khati'a wato wa'anda suka karyata annabawa anan an karanta ta da waja'a fir'aunu wa man qablahu shine jamhur na qurra'u suka karanta ta kuma an karanta ta da waja'a fir'aunu wa man qibalahu wato waɗanda suka zo gabaninsa wato wanda suke gabansa su ma sun zo bayan fir'auna wannan waja'a fir'aunu wa man qablahu wannan shine qira'ar da jamhur suka karanta wato al'ummomin da suka shuɗe gabanin fir'auna wacce aka karanta ta kuwa da kasara wa'anda suke ƙibal wato suke gaban fir'auna su ma suna tare da shi da fir'auna da wa'anda suke tare da shi mabiyansa walmu'afikatu da kuma wa'anda suka karyata annabawan da suka shuɗe bilkhafi'a shine bi takzibi dima anzala karyata abinda Allah ya saukar wannan shine maganar da Rabi'u bin Anas ya fassara kuma yace al-khati'a ay bil ma'siya wa'anda sika saba wa Allah Mujahid bin Jabar yace al-khati'a ay al-khataya wato laifuffuka wanda bayan Allah suka yi sai Allah ce fa'asau rasula rabbihim fir'auna da waɗanda suke tare da shi daga cikin mabiyansa da kuma waɗanda suka zo bayan kafin fir'auna daga cikin annabawa wato mabiyan annabawan da suka shuɗe a baya Allah maɗaukake ce fa'asau rasula rabbihim dukkansu sun saɓawa wato manzan ubangijinsu kamar yadda Allah ce kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id dukkansu waɗanda suka zo gabanin fir'auna da kuma mutanen fir'aunan gabaki ɗayansu sun karyata annabawa kuma sai mu na narko da azaba ya tabbata a kansu Allah maɗaukaki kamar yadda ce kazzabat qaumu nuhin mursalin yace kazzabat adunil mursalin haka dukkansu sun karyata annabawa mutanen adawa wato adawa da samudawa dukkansu sun karyata annabawa shine sai Allah ce fa'asaw rasul rabbihim fa akhadhahum akhzatar radiya dukkansu sun saɓa wa manzanninsu da suka saba wa manzanninsu a akhazahum sai ubangiji ya damke su akhzatar radiya damka mai tsanani kamar yadda ya ce inna batsha rabbika la shadid Allah ya damke su damka mai tsanani Allah ya ce inna lamma taghal ma'u amalnakum fil jariya lallai mu lamma taghal ma'u a lokacin da ruwan tufana ya wuce iyaka ƙasa ruwa sama ruwa ba hanyar da mutum zai tsira duk iya ruwanka idan ka shiga teku ya za ka yi ba za ka tsira ba to duniya ce gabaki ɗaya saboda addu'an da annabi nuhu ya yi aka shafe ta gabaki ɗaya sai wa'anda suka yi imani su ne kaɗai suka sha to shine Allah ce lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariya lokacin da ruwan nan ya wuce ya wuce haddi da ya kamata ya kai sai muka ɗauke ku ku mabiyan annabi nuhu a cikin jariya ai kwale-kwale wal jariyati yusra mai gudana cikin sauki shi sa sai da umar Allah ya ƙara yadda a gare sa in ya zo yana karanta wannan sura suratul jariya a wato zariya sai fashe da kuka yake cewa ya Allah ba sai ka rantse mana ba za mu yarda da kai saboda Allah ce wazariyati zarwa ko hamilati wiqra jariyati yusra sai sai na Umar ya kashe da kuka ya ce ya Allah ba sai ka rantse mana ba za mu yarda da kai yaddan da muka yi da kai baka bukatan sai ka rantse mana sannan mu yarda da kai wannan kwale-kwalen jirgin ruwan da ke gudana a cikin ruwa saboda a lokacin suka dinga mai izgilanci wato yanzu annabi nuhu wato ruwa ne ya kare wa ɗan kada ka bar wa'azi ka koma sassaka jirgin ruwa suna ta mai izgilanci ita in taskaru minna a inna naskaru minkum kama taskaru in kuna mana izgilanci fa akwai lokacin da mu ma za mu mai da martanin wannan izgilancin saboda Allah ne ya bashi umarni saboda za a halaka duniyar gaba ɗaya a nan ne ɗansa ya halaka ɗansa ya halaka kuma ku duba iko na Allah umarni kawai Allah ya bada wakila ya ardu bala'i ma aki Allah ce ke ƙasa haɗe ruwan nan duk ruwan da ya kaɗe duniya kawai sai ƙasa ta haɗe wa ya sama'u aqli'i ke sama riƙe ruwan da kike zubo da shi ne sai Allah ce ne wa ghidal ma sai ruwan ta tsaya sak a take kawai ruwan ya tsaya wanda ke zubowa daga sama ko ɗugo ɗaya bai ƙara ɗuguwa ba wanda ƙasa ya cika duniyar kawai sai shirinkin a lokaci ɗaya ruwan ya Allah ke to haka idan Allah ya so ya nuna sarautarsa kan mutum ɗan ƙanƙanin lokaci zai nuna ka in kuma ya niyan damkar mutum idan yana ɓarna a cikin ƙanƙanin lokaci idan ya damƙi mutum sai ka zama abin tausayi wanda da tsoronka ake ji ko saboda bala'i to yanzu kuma sai a koma ana tausaya maka saboda mutum ya shiga hannu to Allah maɗaukaki ya nuna cewa lokacin da ruwan ya wuce gona da iri ya ce mun ɗauke ku a cikin kwale-kwale ne annabi nuhu da mutanensa Allah ce li na ja'ala halakun tazkira wannan aikin da muka yi na dufana kama ruwa ƙasa ruwa ya ce don mu sanya ta abin tunatarwa gare ku wata iya uzunun wa'iya kunnuwa masu ɗaukan darasi idan sun ji abu su ɗauki darasi akan abin da suka ji ya musu amfani kun san wani in ya shiga ta dama sai ya fitan bindiga ta ina ta hagu fit bai mata amfani ba kenan a'a idan ya shiga ta dama ya shiga ta hagu sai ya shiga kwakwalwa ya tura wa zuciya sai ga baki ɗaya su amsa shine wato ya ɗau izina da abin da yake ba kan ce gani ya kori ne jiko abin da ka gani ai ya sha gaban da abin da ka ji labarinsa to wannan duk mutum mai hankali idan ya ji wannan to zai ɗauki zina akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari a kansa na jarabawa na kuma musiba to shi sa Allah maɗaukaki da ya tashi wannan magana ya nuna cewa lallai masu ɗaukan izina za su ɗau izina akan wannan shine wata iyaha udhunun wa'iya shine Abdullahi dan Abbas yake cewa hafizatun sami'a kunne mai kiyaye abin da ya ji kuma ya amfane shi a duniya kuma ya amfane shi a lahira imamu qatada as-saddusi yake cewa udhunun wa'iya an alakanta ta wato da ubangiji saboda duk abin da mutum ya ji daga littafin Allah yana masa tasiri a zuciya kuma gabansa yana gaskata su imamu dhahab yake cewa wata iya udhunun wa'iya yace sami'atha udhunun wa wa'at kunnuwa ta ji wannan bayanin kuma ta kiyaye abin da ta ji a zuciyarta kuma tana aiki da shi Allah ce idza nufikha fi sudi nafkhatun wahida duk lokacin da aka yi busa a ƙaho busa na farko da za a hura shi kenan mutane za su mutu in fiqa fi sudi fa sa'iqa man fi samawati wa man fi al illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun za a yi busa na farko duk kowa zai mutu duk duniya kowa zai mutu sai a ƙara yin busa na biyu kowa zai fito daga kabarinsa kina fitowa daga kabarinki da ki nan jibgi a bakin kabarinki yana jiranki na sharri da alkhairi kowa zai loji kayansa a kai yau idan an ce a tashi ya ake yi kowa ba kayansa yake kwasa ba to wa'anda ake fada ko ake yaƙi ya suke yi a kowa na ɗan tattara nashi ba ne ya ɗan tara ya ɗaura a kai ko to ranan kowa zai ɗauki saƙon allansa jibge a bakin kabarinsa yana jira mai zuwa gidan boka aikin bokancin tunanin yana jiranta mai zuwa gidan 'yan boki yana nan yana jiranta masu zuwa wajen mata a shure-shuren nan na shurin da suke shiga ciki to za ta je ta ta shure-shure a cikin shurin to daga nan abubuwa da yawa za su biyo baya duk abin da mutum ya yi na alkhairi ko sharri zai gansa a wannan ranar sai Allah ce wa humilatul ardu za a ɗauki ƙasa wal jibalu da duwatsu a dukkata da katan wahida za a nika ƙasan da duwatsu niki guda ɗaya za a nika shi ƙasa za su wato zai nike duwatsun nan manya-manya duk za su nike shi sa Allah ce wa yas'alunaka 'anil jibal suna tambayan ka dangane da manya-manyan duwatsun duniya irin su Mountain Everest irin su Kilimanjaro sai Allah ce fa qul ha rabbi nasfa ka gaya musu ubangiji na zai narkar da su narkarwa shine fa dukka ta dakkatan wahida Allah zai narkar da su za a nike su za su koma kaman turbaya duk wa'annan manya-manyan duwatsun da kake gani shine Allah ce fa yawma idin waqa'atil waqi'a a wannan ranan mai afkuwa ta afku shine kiyama ba sauki a ranan mai sauki shine wanda ya kadaita Allah ya mutu baya shirka ya mutu ba ta tsafi ta mutu ba ta zuwa gidan boka ta mutu ba ta saƙon Allah ba sa zina ba sa maɗugo ba sa ababai wanda ke sa Allah ya fushi da mutum a duniya Shi ne Allah ce wan shaqqati sama'u sama za ta tsage wa hiya yawma idhin wahiya sama a wannan ranar za a faranye ta shine Allah ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikatu tanzila ranan da za a tsage sama a tsaga ta tsagawa da jimarin da kuke gani contour lines duk za a kawar da su za a ɓarka sama kamar yadda ake ɓarka saman gidanki to haka za a ɓarka sama za ta tsage mala'iku za su sauka sauka sauka mala'ikun sama na farko za su sauko na sama na biyu na uku na hudu na biyar na shida na bakwai dukkansu sun zagaye mu gabaki ɗaya shine waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka zai zo alhali mala'iku sun yi sahu sahu shine faranan waji a yau izin bi jahannam a ranan za a zo da wutan jahannama yawma idin yatadhakkaru al-insanu wa na lahu dhikra ranar da mutum zai tuna zai wa'azu zai ce kai da na sani da na yi kaza da ya sani da ya yi kaza da ta sani da ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza Allah ce a ranan wannan da na sanin ba yi da amfani shine Allah zai shelanta ya ce ya ma'asharar jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard anfuzu la tanfuzuna illa bi sultan ya ku tarin mutane da aljanu wanda yake ganin zai iya guduwa a yau Allah ce kasa ko sama ga hanya ya gudu magani zai yiwu Allah ce ba wanda isa ya gudu sai wanda ya samu tsira a wurin Allah shine ya zo da zuciya tsaftatacciya babu shirka a ciki babu tsafi a ciki babu kutun gwila a ciki babu bid'a a ciki babu zina a ciki babu maɗigo babu shaye-shaye a ciki balle ta ce ta ji ta a sama ɗin saboda mai gidan ya haɗa mata zafi ita kuma ta yi ɗin ta sha ta ji ta ɗin a sama ga matan aure tana duba ƙarƙashin gadonsu za ka ga katan-katan ne da kayan abin menene wai a'a idan ta ji zafi ya haɗa mata zafi idan ta ɗan sha sai ta ji ta a sama to a wannan ranar za ta gane kuranta masu shaye-shaye a ranar mutum zai gane kuransa wanda ba zai masa amfani ba Allah ka shirya da mu Allah ba mu ikon ni. nisantar duk abin da zai sa yi fushi da mu kuma ka karɓa mana ibadunmu ka sa muna yi domin ka kafarta mana zanabanmu wa'annan musibu da muke fuskanta a wannan ƙasa mu. ya Allah laifinmu ne ya jawo ka tausaya mana ka kawo mana mafita mu tsira a duniya mu tsira kuma a lahira ka yafe mana kurakuranmu kamar yadda ka tara fuskokinmu ka haɗa mu a cikin wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu a cikin firdausil a'ala Allah ya yafe mana za mu tsaya a nan sai mu amsa tambayoyi nan sai mu rufe masu tambayoyi sai su rubuta sai su kawo sai a karanta mana wannan ta ce malam da fatan an tashi lafiya ta ce malam tambaya na shi malam me hukuncin rubutun ne sai a hankali ce malam me hukuncin mai shi ban gane nan ban gane nan ba shi ko wannan can sai ga baba hadisin ƙarshe ba amma da kamar da na fahimta magaran ce malam me hukuncin mai yin aikin ko wannan kama haifansa kuma babansa a gani hmm. baba ba ba sani ba bai sani ba ko ban bai sani ba sai ta ce na da kyau ok sako ne me hukuncin yarinyar da take wa babanta ko wani kan shi ne sakon e ka san ɗalibai suka yi wa iyaye haka sai a ce baba an ce a kawo kaza a makaranta ya ɗauko wani ɗan ƙareren littafi sai a ce wallahi lecturer ne ya ce a siya kuma in ba siya ba baba maki kaza zai wuce kuma duk ƙarya ne wannan ta yi haramun saboda aka yanzu ta je ta warware su ce baba da mama don Allah a yafe mun duk laifin da na yi da wanda aka sani da wanda ba a sani a yafe mun na tuba kuma daga yau kake kara ina fata an gane shine kika kubuta a wurin Allah in ya yafe miki kenan in ko bai yafe ba a ranar tashin kiyama a ladanki da kika yi sallah da azumi a ciki za a duba nauyin kuɗin da ya ba shi kika yaudare shi a kai sai a biya shi da shi am sai wannan ta ce assalamu alaikum malam Allah bai hukuncin shan rubutu shan rubutu bid'a ne wanda ta assalamu alaikum malam a janyo hankalin 'yan mata masu saka attachment kuma ana sallah da azumi da shi wasu matan auren kuma su ce ai mijinsu ke so shi yasa suke sawa ko da mijinki yana so Allah bai yarda da wannan aikin ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu al-wasilata wal mawsula wal Allah ya tsine ma wacce ta ƙara ba a ce wai sai gashi ba ƙari kawai maza Allah ce wa'un ulu ne ko gashi ne ko menene ta ƙara Allah ya tsine mata da wanda ta yi kitson ta sa miki wannan ƙarin ita ma Allah ya tsine mata ke da kika zauna aka miki ke ma Allah ya tsine miki don kika mutu haka kuma ba cikin tsinuwar Allah kin ga akwai matsala ko Allah shirye mu ko da mijinki ya ce yana so Allah ne bai yarda da wannan aikin ba sai ki hakura tun da Allah bai yi ki da gashi ba dole ne ki hakuri mana ci burburin ki hakuri da shi mana ha na'am na'am wannan da ce assalamu alaikum malam dan Allah akwai sallan da ake yi bayan asubahi kafin walha na manta sunan sallan ma'ana shuruk salatu shuruk na'am wai an ce ana so a yi sallah bayan awa ɗaya da sallan yin sallan asubai shi kuma ana so tana da ne okay kuma ana so ka yi kada ka tashi a gurin bayan bayan sallan asuba zuwa one hour sai ka yi sai one hour sai ka yi to kenan malam in ka tashi ka canza gurin kafin time din yi bayan sallan asuba kenan sallan bai yi ba shi dai abin da hadisin ya zo da shi shine dan mutumin da ya idar da sallan asabari ya zauna a inda ya salla har rana ta hudu da tashi ya sallah a biyu za a ba shi ladan hajji da umara ta matan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ka lada kamar kayi hajji da umara tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bonus ne wanda Allah yake ajiyewa al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tuttushe wani waje na samun lada yanda ayyukanka saboda mu muna da karancin shekaru a duniya to shine Allah ya dinga sosin hanyoyin da zamu dinga samun ladaddaki da zai zai bamu damar da za ka yi wato ibadan da ya wuce shekarun da kai a duniya ya an ce lailatul qadr khairun min alf shahr ko yana daidai da shekara tamanin da uku da wata shida in ka dace da wannan daren cikin ga misali a ce kin yi shekara goma kullum kina dacewa da shi ko tamanin da uku da wata shida times ten kin ga ba karamin shekaru ba ne ko kin ga ana ta ninka miki ladar da kinki ninkin ba dinkin wato hanyoyi ne na sosin ɗin lada da Allah yake yi wa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ake so kenan idan malamai sun rabu kashi biyu akwai malaman da suka ɗauki mantuƙar hadith suka ce in dai ka tashi daga wajen to ya fada wato ka rasa shi saboda ai manzo Allah ce ka zauna har rana a hudo a wurin in dai ba wani uzuri bane wanda ya zama dore ya kama ka misali dawali ya kama mutum kin dole ya tashi ko ba haya ya kama mutum ya tashi to wannan wani uzuri ne wanda ya zama dole amma haka kurin idan ka tashi wanda ba wannan ba to wannan bonus din ya kubuce maka sai dai ka tarbi na gobe ina fata an gane amma kuma akwai wanda suke cewa in dai kana cikin taritarin inda kake masallacin kenan to shi bai kubuce maka ba saboda haka in ka tashi kai Allah zaka ka samu wannan lada wannan dai wannan dai shi in ta ce kuma malam don Allah ina zan samu rubutu na larabci addu'o'i wanda aka rubuta wanda ka faɗa jiya na tsari a suna cikin hisinin musulun a cikin hisinin musulun a duka bane a ciki irin kaman irin na bismillahi in min sharri kulli nafsin ya izuka da kuma sauransu da kuma irin na wanda kace na tsari daga devil eye na'am idan kin samu sarimul battar za ki samu wa'annan addu'o'in a ciki shine the cutting age akwai wani littafi na wahid bin abdulsalam albali the cutting age yana nan ya kawo shi akwai na turanci akwai kuma na larabci an yi translation ɗinsa into english in kika samu za ki ga akwai wa'annan addu'o'in ya nakalto su a ciki za ki iya kwafa na'am na'am alaikum malam don Allah ana sallah sallar nafila bayan sallan la'asar za a yi nafila bayan sallan la'asar ana yi ne kafin la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce wanda Imam Ahmad ya rawaito yayi addu'a yace rahimallahu mri'an salla qabla al-'asr arba'an ya Allah duk mutumin da ke yin raka'a hudu kafin la'asar ka ji kansa addu'a ne manzo Allah yayi saboda ka in kina yin sallah raka'a hudu kafin la'asar addu'a manzo Allah ta shafe ki don ya ce Allah ka ji kan duk mutumin da ke yin raka'a hudu kafin yayi sallar la'asar kuma shi raka'a hudun nan in kin ga dama ki biyu ki sallame ki ƙara kawo biyu ki sallame in kin ga dama ki yi ta yanda kike yin azhar ki biyu ba za ki sallame ba sai ki tashi ki kawo ɗaya na uku kenan sai ki kawo na hudu sai ki tahiya sannan ki sallame duk wanda kika yi yayi a sunnace manzo Allah kuma yayi su sai wannan tambaya na biyu a shi kuma kamar idan ina so in yi na fi laraka a hudu na yi alwala sai na jiri mai da yi sallaman sallar la'asar da to kafin in yi la'asar din zan iya yin sai na ruwanki da liman ai ba ruwanki da liman maza ne dole sai da liman amma mata kamar kiran sallah kawai kike jira ana kiran sallah ke ba ruwanki liman ya tada ko bai tada ba wannan yana daga cikin kuskuren da mata da yawa suke yi sai ga an kira sallah fa sai kiga ta zauna na inda dumanta an yi wani haka ana jiran a yi ikama ana fara ikama sai kiga ta shi wa sai ki wannan ya ba ruwanki ana kiran sallah shi kenan lokacin ki yayi ba ruwanki liman ya tada ikama ko bai tada ba ke ba ruwanki saboda haka ke a gida kike Allahumma bashi sai dai in kin shigo masallaci za a yi sallah to nan ne kuma kin koma kurkukun liman sai yadda liman ya yi amma in dai a gida ne ba kake jiran an yi ikama ko ba a yi ikama a masallacin ba ke dai kawai abin da kike bukata a sanar da ke lokacin sallah ya shiga nan. sai a takaice ta ce amma yadda kan bayani sai ta ce za ta iya yin nafila raka a biyu kafin la'akar din dan shi liman ya gama sallama sannan kuma ta gama la'asar din tun da an ce ba a yin sallah ne ya riga an gama amsa wannan ai ba a yi bayan la'asar kafin la'asar ake yi ba ruwan ki kawai in kin zauna kafin ki sallar ki ta la'asar sai ki raka a hudun ki sannan sai ki tashi sai ki la'asar din ki shikenan sai wannan dace assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah ya taimaki malam Allah kuma ku ibadu amin ya samu aikin ne ya samu wake ya samu a cikin yantattun bayan amin a ce bayansa na'am a ce allah ya allah ina roƙon auke ta ce tana roƙon addu'a ko wani rubutu ne oke tana da neman addu'a ne allah ya kawo mata mafita allah ya ba ta miji mm, ya yafe kurakuran mu allah ya kawo mata mafita allah kuma ya baki ya yi magana ne da miri ita kadai ake ita kadai eh wai tana Allah ba ta mafuta kuma ya kurakuranta yin ce kurakuran mu yake to ita ta sa abin da ke tsakaninta da Allah Allah ya fi miki kuma Allah ya baki mafita a cikin dukkan abin da kike yi marasa kyau amma mafitar shine ki tuba idan haƙƙi ne in kina da kishiya ne misali kika je kika hada mata zafi to ki je ki warware wannan zafin da kika hada dan ke ma ki samu sanyi in ba aka ba in ta tashi za ta shafe ki sai ki warware in kayan tsafi ne aka baki duk inda ke je ki kona abin sai ki roki Allah ya yafe miki ita kuma a kin kai yanzu ai imani ya ratsa mutane ko to wacce kin ga yanzu ana ta mutuwa ba mu san ranar mutuwar mu ba dan Allah mu dai yafe wa juna ni in kin mun wani abu ni dai na yafe miki shikenan ko ita ma za ta ce ba komai ni ma na yafe miki an wuce wajen a sai kin ce na miki kaza ba yanzu akwai yan diddigi Kiyafe yafe min duk abin da na miki da wanda kika sani da wanda baki sani ba za ta ce wanda ban sani ba sai kin gaya min gare na ce a sai kin gaya min a'a kawai ki ce muna yi wa juna ba daidai ba ni dai yanzu yi wannan tsoro take bani ga mutuwa ake yi da haka ni dai dan Allah in na taba miki wani abu wanda ya bata miki rai dan Allah duk laifin da na miki kiyafe yafe min ni ma in kin min duk na yafe miki an wuce wajen shikenan ba sai an zo tonan silili ba ina ba ta an gani kuma haka shi ke nan in ta yafe miki kun kusa yanzu ya rage tsakaninki da Allah sai ki sharadin ki cika sharadin tuba har abada ba za ki ƙara yin wannan abun ba ki nan sai Allah ya karbe ki ita kuma nauyin da ke kanki nata kin riga kin zabtare shi Allah ya samu dace kuma Allah ya kawo miki mafita tambaya ta gaba ce amma amma ne ne shi ma'anar shirka shirka shine hada Allah da wani kuma yana da yawa hanyoyin shirka zuwa gidan boka shi ma shirka ne ba mace abu kai tsafi da shi shi ma shirka ne sa'annan ta haɗa Allah da wani shi ma shirka ne ki so wani mutumi a duniya kamar san da kike yi wa Allah shi ma shirka ne ana kiransa shirkul mahabba wannan mata suna iya fadawa ciki suna son mijinta bala'in su abin da zai sa ta ya saba wa dokar Allah saboda kauna da begen da take masa sai ta bi saboda san fa saban Allah ne amma saboda ta take miji sai ta bi to nan sunansa shirkul mahabba shirka ta soyayya ana ba ta an gane yana da fadi shirka to duk wannan sannan akwai shirku ta'a shirka ta wato biyayya kauna da bege ya sa ka yi wa mutum biyayya ko malami saboda kana girmama shi kana jinjina masa kuma kana ganin shi da kima ya gaya maka wani abin da yake saban Allah ne kai masa biyayya akan haka to shi ma shirka ne saboda haka babun na da faɗi eh Allah ya sa mu dace wannan ta ce menene hukuncin wanda ya kashe mata mai ciki wanda ya kashe mace mai ciki shi ma hukuncinsa a kashe shi annafsu bin nafs Allah ya ce duk wanda ya kashe rai shi ma a kashe shi wannan shine hukuncin malam ta zamto kuma rai biyu ba a to ka fara ne za yi kashe shi kawai shi ke kenan zunubin na mutum da zai dauka boko a'a ya danganta in ya kashe ai tambayar ta ce kawai hukuncin wanda ya kashe ne mace mai ciki kila ya mace ta ne ta mutu kin ga ta mutu da abu ya bai kashe rai ɗaya ne ko biyu ne da ya kashe rai su ma shi ma abin da hukunci ya ce a kashe shi kawai shi ne ka'idar duk wanda ya kashe a kashe in mutane ɗari ne suka taru suka kashe mutum ɗaya dukkansu su irin na sai an kashe su haka musulunci ya tsara ina ba ta an gane in sun kai dubu suka taru suka kashe mutum ɗaya to su dubun nan za a kashe ba za a ce a mutum ɗaya za a kashe a'a su dubu za a kashe su saboda ran nan guda ɗaya ce kuma dukkansu da suka salwantar da wannan ran dukkansu su ma za a kashe su kamar mutum ne ya cire wa mutum ido asali tana gani ne da ido ɗaya sai ta watsa mata asik saboda bala'i sai ta watsa mata asik sai ta koma ba ta gani da ɗaya idan yanzu ta zama mai kenan makauniya ko to ita idan an zo mata kisasi za a cire ta ne guda biyu ba ɗayan za a cire ba saboda ɗayan can nata tamkar biyu yake gare ta saboda aka ita wannan in an zo za a cire nata duka biyun ne sai a mai ita ita ma makauniya idan mutum yana ji da kunne ɗaya baya ji da ɗaya sai ka dura mai abu ya daina ji da guda ɗayan to kai kuma za a da kai ma kurma duka biyun naka za a toshe shi su ma idan mutum yana da hannu ɗaya ne ka fare mai hannu guda ɗayan kamar da shi yanzu ne mara hannu ko to kai in an tashi duka biyu za a cire maka kai ma an mai da kai irinsa shine alkisasi kenan ina fata an gane to da ana irin wannan kamar yadda Allah ce wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab a cikin kisasi kuna da rayuwa annafsu bin nafs ko rai in ta kashe a kashe ta ido a cire a cire ko ina wal anfa bil anfa wal udhna bil udh sai Allah ce wasinna bis sin sai ce wal juruha qisas ciwo idan an jiba mutum to kisasi ake yi idan mutum ya rotsa ma wani kai yayi jina-jina aka zo Allah kuma ya kaddara bai mutu ba to wannan in an zo ba zai yi a ce za a mai ba don aka ce shi ma za a rotsa mai shi zai iya mutuwa to yanzu za a ɗaura mai hukuncin diya ne zai biya diyar rai zai biya miliyan 69 in ba yi da shi duk wanda yake ɗan uwansa na jini daga babansa mamansa kannansa yayyinsa an dangin uba dangin uwa su sai an matso su an tace su an fitar da wannan kuɗin kin ga a wannan familin akwai wanda zai ƙara yin wani katukara to abin da Allah ya ce ai kenan shi za kuke ganin kowa na cin karensa ba babbaka tunda ba abin wannan doka ba ana bi da kowa yana hattara Allah ya sa mu dace sakon da ya kamata mu fahimta a cikin wa'annan kwanaki ga baki ɗaya kun ga azumin watan ramalana kamar jiya jiya aka fara yanzu gashi nan me yau muna kwana na nawa ashirin da bakwai yanzu ba lallai ba ne ƙarasa wannan azumin da dukkanmu a cikin nan haka ne mutum yana iya komawa gida a cewa na ya tafi ko wacce ta tafi shikenan kuma to dole ne yanzu mu yi ƙoƙari mu gyara alaƙar mu na farko iyaye mata ku Allah ya jarabce ku da abu guda biyu a rayuwarku waɗanda ba su yi aure ba aljannan ku na ƙarƙashin iyayenku maza da mata waɗanda ko suka yi aure aljannan ku na ƙarƙashin mazajenku in kina neman aljanna da gaske kina so ki shiga aljanna to aiki zaki yi tukuru mijinki ya yarda da ke haka manzo Allah ce mijinki ya ji a duniya ya yarda da ke ɗari bisa ɗari ki sama aljanna in kuwa mijinki yana da alaman tambaya a kanki ba akwai matsala tsakaninki da ubangiji saboda manzo Allah ce duk matar da ta mutu wa zawjuha radin anha mijinta ya yarda da ita manzala ce wajaba lahal janna wajabat lahal janna wajibi ne wannan matan ta shiga aljanna waɗanda suke da matsala da mazajensu sun koma gida su yi ƙoƙari su warware waɗanda suke da matsala da kishiyoyinsu in sun koma gida su warware waɗanda suke da matsala da maƙwabtansu in sun je gida su warware saboda babu wanda ke da tabbas in shekara ta zagayo zai iya samun dama ya zo ya zauna ya saurari wannan karatu kila ka daɗe ka shiga cikin sababbin kushewa ko kuma tsofaffin kushewowin da ake binnewa to yanzu ne muke da dama da za mu roki Allah ya yafe mana kurakuranmu mu roki Allah ya gafarta mana zanubanmu sa'an nan kowa a cikinmu ya kyautata alaƙarsa tsakaninsa da ubangiji ni na san abin da nake tsakanina da ubangiji mara kyau ke ma kin san abin da kike yi tsakaninki da ubangiji mara kyau kin san abin da kike kullawa a gidanki na mijinki mai kyau ko mara kyau kin sani duk wanda ya gyara ya sani kuma duk wanda ya ɓata ne ya sani to yanzu muke da dama mu warware wa'annan al'amura tun kafin mutuwan mu ta zo idan mutuwa fa ta zo shi kenan ka tafi kenan ba abin da kuma zai maka amfani sai alkhairan da ka shuka a duniya in alkhairi ne za ka gani a kabari in kuma sharri ne ke ma za ki ganta a kabarin ki ka don girman Allah mu yi kokari mu nemi gafara mu yafe wa juna mu roƙi Allah ya yafe mana amma da sharaɗin duk abin da muke yi wanda muka san cewa zai iya zama mana tarnaki tsakaninmu da ubangiji a lahira mu warware shi tun yanzu kafin lahira ta zo idan lahira ta zo ba ka da wani abin da kuma za ka iya tunkaran ubangiji da shi sai dai an jefa ka wuta kuma Allah ya ce duk wanda na shigar da shi wuta na wulakantar shi Allah ce saboda haka mu yi kokari mu tuba tsakanin mu da Allah kuma mu roki Allah ya karɓa mana wannan ibadu Allah ya sa muna daga cikin ƴantattun bayansa wanda ya gina wannan masallaci mu taya shi da addu'a mu roƙa masa Allah subhanahu wata'ala ya biya shi da aljanna idan muka duba yadda aka kera wannan masallaci za mu san cewa an kashe kuɗaɗe masu ɗimbin yawa a cikin nan wannan fa ba wai don ya fi kowa kuɗi ba a wannan gari amma Allah ya ba shi zuciyar da zai iya wannan aiki to mu roƙa masa addu'a cewa Allah ya karɓa masa a matsayin ibada sannan mu roƙi Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsa da kuma dukiyarsa kuma mu roƙi Allah ya ba mu ninkin ba ninkin irin abin da ya ba shi mu yi irin abin da ya ko sama da shi jiya a cikin maza wanda ya turo ya masa addu'a ya ce ya Allah ya bashi kuɗi irin kuɗin alhaji sani dauda kuma ya bashi ikon yin aiki da hidiman addini kamar yadda ya ba alhaji sani dauda sai na ce to Allah ya baka kuɗin da ya fi na alhaji sani dauda kuma ya baka zuciya wanda ya fi irin zuciyar alhaji sani dauda yin ayyuka wannan na alkhairi ina fata an gane to ke ma sai ki sa a zuciyarki ina fata an gane cewa to ke ma yanzu ko wani abu da zaki yi na alkhairi da kike so ke ma ki dinga samun wannan da ke. to wannan masallaci da muke gani kun ga mutum ɗaya ya gina shi to kuma manzo Allah ce duk wanda ya gina masallaci da Allah Allah zai gina masa fara mansion a aljanna ina fata an gane to mu ma mu roki Allah subhanahu wataala ya ba mu irin wannan dama da za mu yi alkhairi da Allah zai karɓa mana ya yafe mana kurakuranmu ya sa ya zama dalilin tsiranmu duniya da lahira sannan kuma ina ƙara maimaitawa duk wanda ya san akwai wani abu na cutarwa tsakaninsa da abokiyar zamansa musamman mata ku je ku warware shi saboda ba ku san gawan fari ba idan fa kika mutu shi kenan wata na da saukin kai za ta ce ta yafe wata kuma tana nan za ta ce ba ta yafe ba ai ba ta zuciya ta balle ki sani ko haka ne saboda ka kila cutar wanda kika yi mata yana da yawa wata kuma tana da ruko wata kuma ba ta da ruko saboda haka ki yi kokari ki warware shi can kafin mutuwar ta zo ta riske ki dan idan ta riske ki fa kenan ina fata an gane a yi kokari a nemi yafiyan juna kuma a gyara alaka tsakani da ubangiji sai a roƙa ubangiji ya karɓa mana wa'annan ibadun da muka yi a wa'annan kwanaki kuma mu roƙi Allah ya karɓa mana ya sa mana daga cikin ƙantattun bayansa sa'annan kuma mu kyautata wa iyayenmu sa'annan mu kyautata wa abokan zamanmu sa'annan kuma mu kyautata wa maƙwabtanmu sa'annan kuma mu kyautata wa abokan sana'anmu wanda muke tare sa'annan waɗanda ba su da shi mu yi ƙoƙari mu agaza musu mazala ce man nafasa an mu'minin kurbatun min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatun min kurabi yawmin qiyama duk wanda ya kwaranye wa ɗan uwansa musulmi bakin ciki daga cikin bakin ciki na duniya to shi kuma Allah zai kwaranye mai nasa na duniya da nasa na lahira ina fata an gane saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu ya karba mana wannan aiki a matsayin ibada ya kuma saka mana da gidan aljanna ya yafe mana kurakuranmu ya ba mu ikon tuba kafin ya karɓi rayukanmu ya yi albarka ga rayuwarmu da zuriyarmu da kuma wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke rayuwa a wannan ƙasa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah akwai karatuttuka da za a ci gaba a wannan masallaci bayan azumi in Allah da za mu ci gaba da karatuttuka na mata ranar asabar da ranar lahadi in Allah ya da da safe za mu dinga yi irin wannan lokaci daga goma zuwa sha biyu wanda Allah ya ba su ikon zuwa na'am کیا ہوتی